yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata goma sha hudu ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet. a dandalin voa.com da VOA voahausa.com masu gabatar da shirin Maryam Dauda da ni Halima Jumrau. Shirin na yau zalla kan ilimi ne musamman ma zai duba irin matakan da ya kamata gwamnatin Najeriya mai jiran gado ta ɗauka. wajen farfado da ilimi da taimakawa matasa amma kafin mu shiga batun ilimi muna tafa da filin matasa masu basira to dan jarida baya bukatar wai sai yi masa wani kala kayi menene yi wannan kamar yadda normal hoto ake yi a studio a ce ka ji tana cewa a cire mun filin Zauren matasa ya tattauna da wasu matasan Najeriya da suka bayyana ra'ayoyinsu akan abubuwan da a ganin su su ne ya kamata gwamnati mai zuwa ta himai da hankali a kansu domin taimaka ma marasa aikin yi da kuma farfado da tsarin ilimin ƙasar. Mun zabe shi tsakaninmu da Allah shi ma ya waiwaye mu. Hostel namu ya yi mana kaɗan. Irin matras da ake bamu ma su riga sun mutu. Yaran cibok inda hali a yi ƙoƙari a ceto waɗannan yara. Wai shin me ya kamata gwamnati mai zuwa ta fara yi domin ta gyara tsarin ilimin Najeriya? Abin da ya kamata su fara yi na farko batun inspector services na biyu malaman shin suna da ainihin fasaha ta koyarwa din na uku a sanya abubuwan da ya kamata a sanya na makarantu. Halima Abdullahi na ta da hilin da hedahi. A yau kuma a madafin nawa zan yi miyar shuwaka ne. Haka kuma za ku ji filin karin magana da amsoshin tambayar mu ta jiya duka a cikin shirin yau da gobe. To har yanzu dai hilin matasa masu basira na tare da Sani Muhammad mai katanga ɗan jaridar ɗaukan hoto yau zai gaya mana abin da ya bambanta hoton jarida da kuma hoton da ake ɗauka a gidan ɗaukan hoto. Harkar BB ma ta taimaka ma BB chat saboda I get a lot of contact na mutane da waɗanda da ba san da bajo sunan su ke ji. To amma da na fara wannan shi ma ya ba ni dama wanda har wasu sun ɗan fara gayyata na suna tambaya na kai hoton jarida kake ko kuma kana yin hoto haka za a iya gayyata ka biki ko suna na ce kowane ya ka gayyace ni ina zuwa amma dai ga wanda dai na fi iyawa to da haka dai na san wasu sun gayyace ni na musu hotuna kuma alhamdulillah with a little da na samu ta taimako daga su gida na gamar shi a fulabi da shi wannan da yake uk na samu dan basira yadda zan ɗauki hoto a wurin biki irin wanda zai ke duk yanzu mutanen mu ɗaukar hoto da za ka yi sai a ce sai ka cire pimples ka yi menene ni kuma na saba da in ɗau hoto kawai in zo in yi tura a sa a fesa ba tare da na yi wani editin na cire pimples ko na masa kwalliya ma saboda hoton jarida baya buƙatar wai sai ka yi masa wani kala ka yi menene ka yi wannan kamar yadda normal hoto ake yi a bidiyo a ce ka ji tana cewa a cire min pimples ko kuma a gyara min a yi min kaza to wani abubuwan yake discouraging ina wurin harkar ɗaukan hoto na biki ko kuma na suna eh, da gaskiya ni gani nake wahala ne in zauna wai sai na yi wannan photoshop din na nayi menene to amma dai still ina da hope maybe nan da wani lokaci zan iya buɗe studio na wani kaina but amma still yanzu a yadda nake ina bayan ina aiki da daily trust a matsayin eh, freelance photojournalist zan na yi da staff ne ni da suna ɗanyi refining na ce musu saboda akwai oza media da suka nemi da allah ya rika taimaka musu to kuma ba daidai ba ne kana aiki da wani kamfani a matsayin staff kuma kana aiki da wasu sai na ce musu to ina so in yi refining in zama freelance da su saboda wasu sun nemi in rika musu aiki da kuma wasu abubuwa haka maybe akwai kuma wasu ngo da suke suka nemi dan musu aiki kamar wasu da suke wani program na mamaye e and e4a a nan kano suke amma base din su su ma yana uk sannan ina yin freelance da associate press wanda ake ce musu afi su ma su yana yana UK sai kuma reuters su reuters ina aiki da su ne ta ƙarƙashin karkashin ainihin mai gidana a fulani Sotin da tsohon photo editor na Daily Trust wanda shi ma yanzu baya tare da Daily Trust amma dai still yana tare da su routers Karin magana. To ai duk santsin jikin kulɓa ba ta yi tahiya irin ta maciji ba. Karin magana. Ahmed India Gashuwa shine ya aiko mana wannan karin magana. Wai Maryam yau ina kika sa Jamila ne? A'a Jamila na can ɗakin taron tunawa da ɗaliban Chibok ɗin nan da shekara ɗaya yau da aka sace su shirin da murya Amurka ta shirya. Sosai yanzu haka duk wanda zai iya kama talabijin ɗin VOA murya Amurka zai ga Jamila. Zai ba shakka Jamila tana can. <laughs> To zauren matasa na garin Yola a jihar Adamawa inda wakilin musu Nusa Adamu ya tattauna da wasu matasa akan abubuwa da dama waɗanda suka hada da ilimi da samun ayyukan yi musamman abin da gwamnatin Najeriya mai jiran gado ya kamata ta fi baiwa muhimmanci wajen farfado da ilimi da tallafawa matasa. Amma Sunusa Adamu ya fara ne da yin shimfiɗa da wasu masana kuma malamai a kwalejin kimiyya da fasaha da kuma horas da malaman makaranta. kafin mu shiga shirin nan gadan-gadan bari mu yi shimfiɗa shirin daga bakin Malam Aldas Rahimudin na kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa da kuma Malam Abbakar Abakar na kwalejin horas da malamai na tarayya da ke Yola fadar jihar Adamawa. bari mu ji abin da suke cewa na taba zuwa otuma ba la Kaduna na taba zuwa Texas la Kaduna za ka zo ga dubu dubbai mutane suna aiki suna ci amma kamfanoni babu wutar lantarki babu duk abin da za ka yi ka yi dai abin da zai baka abinci da kanka da kanka ko za ka koya maka wani sana'a ya dogara ga wurin abubuwa to wannan abu na masana'antu babu to ya za ka yi aiki din ba wannan abubuwa to dole gwamnati ta farfata masana'antu a Najeriya yadda ya kamata ba gwamnati kada za ka zauna ofis civil servant civil servant just a segment dan karbin wuri ne girbi ne a cikin matashi da zai matashi amma an tar da kamfanoni mai aka kawo ya yalwata abubuwa ya kamata matasa za su samu su shiga a diyu ma'aikata gabaki da aka gan duk matasa za su samu aiki amma an bar kwamfanin duk sun mutu kawo fetur mu muke sai da fetur ba ko makamai mu mai da sai da doya ka je ka sai soyayyen doya ga mu muke sai da mai sannan kuma mu koma amerika muna zo dan dibo mai mu damu muna sayarwa a najeriya a ina amfanin wannan to saboda haka dole ne gwamnati ta saya ta duba me zai yi magace matsalolin matashi a najeriya maganin za a yi wa shi ne kawai kamfanin su fara aiki to matasa idan ka dubi matsaloli da matasa suke fama da shi to ya wuce a ce ga abu guda ɗaya wanda za a ce suke bukata saboda alkaluma ya nuna cewa kusan kashi sittin zuwa sittin da biyar na mutanen najeriya matasa ne saboda haka kusan haka kuma matsalolin najeriya kusan kashi saba'in zuwa saba'in da biyar in ka duba akan matasa yake karewa misali yanzu in ka dubi rikice-rikice da ake yi na ta'addanci ne da sunan boko haram ko kuma da sunan bangan siyasa za ka ga duk matasa ne kashi casa'in da tara ɗari bisa ɗari ma matasa ne suke fama da wannan to matsaloli ne babba abun da ya kamata a ce ita gwamnati ta mai da hankali shine wato su matasa a yi kokari a ga cewa sun kama hanyar karatu saboda matsaloli da ake fama da shi misali yanzu na shaye-shaye mafi yawa daga cikin matasa sukan bar makaranta ne ya kuma matsi na tattalin arziki saboda ka babban abun da matasa suke fata samu daga wannan gwamnati a samu sauti gurin karatu wato a samu matasa ya kasance eh, matasa an samu musu hanyoyi da za su samu su je su yi karatu ba tare da an wahala yadda ake wahala yanzu ba. Na farko shi ne karatu ɗin saboda shi wanda ya karatu akalla ko da bai samu aiki ba za ka ga cewa akwai bambancin sa da wanda bai karatu ba. Saboda mafi yawa za ga bangan siyasa wa inda ba zai karatu ba ne. To kashi na farko a samu maganan karatu ɗin nan sannan abu na biyu kuma shi ne sana'a. To mafi eh, kuskure da mutane suka ɗauka shi ne cewa dole ne gwamnati sai ta ba kowa sana'a. Akwai hanyoyi da gwamnati za ta buɗe. To matasa za su yi engaging ɗin kansu a gurin yin wasu abubuwa. Wato matasa za su samu ayyukan yi ba tare da sun dogara da gwamnati ba. kamar misali wutar lantarki in nan za ka samu cewa matasa da yawa sun ai sana'o'insu ya dogara ne da wutar lantarki irin su wanda irin su babin salon in nan gurin aski irin su Eh, abin nan nika na inji da markaɗe da sauransu to idan gwamnati za ta yi kokari ta inganta wasu hanyoyi da matasa za su samu sana'a yi to wannan shine abu na biyu da ya kamata a ce ita gwamnati ta mai da hankali a kai na farko maganin ilimi na biyu kuma maganan inganta hanyoyin samun aiki. A ah, malamai barka mu da wani haka. A ah, Mudaksir Bello, ah, a matsayinka na matashi, me kake bege ka ga Buhari ya maka domin ya kyautata maka rayuwa? Abin da nake so in ga Buhari ya min domin ya kyautata min rayuwa shine ya inganta tsaro sannan kuma da tattalin ilimin matasa mata da maza sannan kuma da ya sa tsaro akan ketawa 'yan mata haddi da ake yi. kaman kannenmu da mu ko kuma in ce da wasu kaman yaranmu waɗanda aka kama aka yi kidnapping nasu aka tafi da su kamar yaran cibok kenan gaskiya ba wanda abun nan bai mara zafi ba gaba mu daga kristin har musulmai sannan kuma don allah inda hali a yi ƙoƙari a ceto waɗannan yara sannan kuma gaman mu matasa gaskiya mukan shan wahala na rashin aikin yi kuma muna son yin karatu majority mu suna son yin karatu mutum sai ya je ya yi leburanci ya sha wahala ya zo ya yi registration ya yi karatu sannan kuma aiki sai ya zo ya gagare shi samu sai ka samu wani lokaci gashi aikin ya zo kaman za ka samu a ce sai ka ba da kaza ba da kaza wato cin hanci da rashawa shine babban abun da yake damin mu a najeriya yanzu sai ka ga matashi har ya hasala ran shi ya ɓaci ya koma aikata mugayen abubuwa yau in ranka ya ɓaci kana gudun hawan jini ko wani tunani ko ciwon zuciya sai ka ga mutum ya kama shaye-shaye kwaya da su suku da sauransu wanda at long last zai zo ya affecting na rayuwar shi gaba ɗaya ya zama mutumin banza kuma kaga wannan babban hatsari ne a cikin al'ummar mu na Najeriya Aminu Ibrahim ka ji dai abin da abokinka ya ce ban sani ba ko me ka dora kai game da bukatar matasa ga shugaba Buhari Assalamu alaikum sunana Aminu Ibrahim ina zama a garin Numa abinda zan faɗa kan yadda abokina faɗa gaskiya haka ne don saboda muna shan wahala sosai gaskiya mu kamar yaran talakawa hakan nan ko makaranta za zaka nema an ba ka samu wani ba ka bi ta wani wuri shine za ka fi samu amma in dai ba wai haka ba sai ka tsaya kana ta shan wahala to abin da zan faɗa ni ma ina jawo hankalin shi shugabanmu ya duba mu mun zaɓe shi tsakaninmu da Allah shi ma ya waiwaye mu don saboda mu san mun zaɓi abin da zai taimaka mana nan gaba. Wato Aminu Ibrahim, banda neman abin da kake so Buhari ya maka, kana jin wani irin kuma gudumawa su matasan ya kamata su bayar domin abin da duk abin da shi Buhari ke niyyayi ya cimma nasara. To abin da matasa kuma za su bayar shine irin gaskiya yawan shaye-shayen da ake yanzu don abun ya riga da ya ɓaci ana shaye-shaye sosai shine matasa su ma su mai da hankali su duba su bi doka da oda shine zai jawo hankalin gwamnati ma ya duba mutane su ma akan ayyukan da suke yi ko zai taimake su nan madalla a ah, yuwani ayuba kai ɗalibi ne na kwalejin kimiyya da fasaha da ke yola wato state polytechnic a ah, ban sani ba idan ka lura ka duba cikin harabar makarantar gu kana ganin menene ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai domin ta inganta ilimi musamman a wannan makaranta ta ku to salamu alaikum sunana yuwani ayuba ni mazaunin garin numan ne eh to mu dai damuwan mu mu 'yan makaranta wanda muke ba ma off campus wato muna cikin makaranta kenan mu shine hostel namu ya yi mana kaɗan kuma irin matras da ake bamu ma su sun mutu so ina so ne gwamnati su mai da hankali ba dai sai a nan wannan polytechnic din ba kuma a ina ne ana irin samu irin wannan damuwa so ina so gwamnati ne su mai da hankalin su ta wancan wurin ma a sake a duba shi um, yawa yawan waɗanda suka zaɓe shi matasa ne su ya fi samun goyon baya daga gare su ashe kenan suna bin sa bashi saboda shi ma ya biya su kana jin ta wace hanya ne shugaba buhari zai iya biyan ku matasa irin hoɓɓasa da kuka yi wajen tabbatar da ya haye karaga eh to a gaskiya buhari kam a inda da na ji labarin sa mutumin kirki ne so mu matasa mun yi gwagwarmaya mun zaɓi shugaban kasa kuma mu abin da muke bukata shine gaskiya tsaro a cikin wannan kasan ya kasa sannan kuma ɗalibai wayanda suka gama makaranta dewa matasa suna zaune a gida kamar yadda abokina ya riga ya faɗa sannan cin hanci da rashawa har yanzu wannan ma shine babban abun da yake damun a wannan kasa domin ko ka je neman aiki ne yanzu kana da takardanka mai kyau za a je a doko dan wani mai kuɗi sai a ce ya bada kaza a doke shi kaga wannan abun ma muna so a duba mana wancan gefen domin mu ma mu samu mu ji daɗi mu san cewa eh mun zabi mutum na gari kuma mun samu gwamnati mai kyau to a cikin 'yan kalmomi kalilan mu ce cikin minti biyu aminu ibrahim ko za ka iya gaya mini takamaiman abu guda ɗaya da kake tsammani da zaran an ma matasa a naka ra'ayi to lalle an biya musu bukata to gaskiya abu guda ɗaya wanda za ma matasa shine a sama musu aikin yi kawai shine ana wannan an biya kowa bukata hankalin kowa zai kwanta kana da aikin yi ba kana da abun yi kana da abun da za ka yi ba ruwanka da zuwa wurin wani a tsammin kaza a ka je wurin wani kawunka ko wurin yayanka kai ma kana da abun yi na kanka sai dai ma ka taimaka ma kannen ka na kasa kamunan su taso shine yanzu babba abin da za a ma matasa shine a sama musu aikin yi kawai a to mun ji mudaffir bello kai kuma ba. eh da za a yi ma matasa a biya musu bukata shine duk wanda yana nan yana da qualification nashi wanda dan makaranta ne a yi kokari a sama mishi aikin yi ko a local government nashi ko a state nashi ko a federal sannan kuma wanda bai yi makaranta ba akwai abin da ake kira entrepreneurship wanda ake koya mutane wanda ba su da karatu aikin hannu sai a yi kokari a naɗa wasu kwamiti su ringa ɗeba ko mutum hamsin ko ishirin duk yanda gwamnati za ta iya da a samu wanda yake da aikin hannu ya ringa koya musu to za a fita daga kunci da kuma son zuciya irin sace-sace da sauransu yauwa shine kawai Wai shin me ya kamata gwamnati mai zuwa ta fara yi ne domin ta gyara tsarin ilimin Najeriya? Ku saurari bayani daga bakin Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Na farko dai abin da ya kamata su tunkara shine ainihin ainihin yadda za su ah, dawo da abin da ake kira inspectorate services wato ainihin hukuma mai sa ido kan a makaranti menene makarantun nan suke da ana da wannan tsarin za ki ga kowane wata za a zo a duba mai ke faruwa a makaranta shin curriculum da aka sanya na koyar da ɗalibai din nan ana bin shi sannan kuma sun yi abin da ya kamata a wannan wata me ake ciki menene waɗannan makarantun ba su da shi sannan sai su koma su rubuta rahoton su waɗannan rahotanni su ake amfani da su wajen ainihin tsara abubuwan da ya kamata a yi shi a shekara mai zuwa waɗanda ba a yi su a wannan shekara ba na farko kenan na biyu ya kamata a yi census wato kidaya na ainihin malamai da ake da su a makarantu musamman na primary da secondary school sa'annan da kuma qualification nasu wato ainihin takaddun ilimin su da suke da shi sa'annan ban da wannan saboda yanzu duk takaddun za ki tara su eh, mutane suna takaddun amma kuma in an zo batun koyarwa din za ki ga ba su da ilimin koyarwa saboda haka ya kamata a yi wannan abun sannan a san malamai nawa ne waɗanda an yi musu training na koyarwa sannan za su iya koyarwa din saboda za ki je primary school ki tarar yawanci mutanen da aka bawa aiki a makarantun primary an ba su aiki ne saboda dan uwa na chairman ne na local government ya rasa yadda zai yanzu ce to da Allah ko da a ce malamin makaranta din na bani mana ni ma in samu abin da zan ci abinci wato sai ilimin ya zama kamar kawai alfarma ne ake wa mutanen da ba su da aiki yin su je su yi aiki a makarantu to secondary school din ma kuma kusan tafiyan haka ne kuma abu na biyu da ya kamata a ko kuma na uku da ya kamata a yi a kai shi ne shin ana da abubuwan da ake bukata na koyar da ainihin ɗalibai a makarantun nan na ɗaya akwai azuzuwa na biyu akwai wuraren zama na uku akwai abin da ake kira teaching aid musamman a primary school da secondary school sannan laboratories da ake kira duka laboratories namu wasu tun da aka sa musu kayayyaki tun daga 1986 da aka ba ainihin implementation na for zamanin janar babangida ba kara sa musu kuma ba har yau din nan sannan za ki duba ki gani in sun je makaranti za ki cewa ainihin library wato ɗakin karatu na wannan makarantun baya su da takarda ko kuma takardun da suke ciki tun waɗanda ainihin lullugar ya sa ya a waɗannan makarantun ne saboda haka in sun zo abin da ya kamata su fara yi na farko na faɗi batun inspector services na biyu malamin ba wai kawai takardun shaidan kammala karatunsu na koyarwa ba a'a shin suna da ainihin fasaha ta koyarwa din na uku a sanya abubuwan da ya kamata a sanya na makaranti saboda ainihin ɗalibai ya kasance suna da ainihin wuri wanda za su yi karatu din cikin kwanciyar hankali sannan na hudu a mai da hankali wajen ainihin dakunan karatu ba wai kawai a makaranti kawai ba har ma a unguwanni da ainihin garuruwa saboda ainihin sai za ki tunawa akwai abubuwan nan da ake cewa public library services wanda yawanci su ma kin je za ki tara ah, ba karamin taimako suke wajen ainihin ci gaban ilimi ba waɗannan abubuwan duka in kin duba da garuruwan mu yanzu babu su da kuma wasu abubuwa waɗanda kwamitocin da aka sanya na su duba abin da ake bukata ilimi za su wallahi jan aiki ne kai wanda ma yake nan wurin ya duba yadda lamarin ilimi yake a najeriya sai ya tunanin ma anya wannan abin ma zai iya gyaruwa kuwa saboda taɓarɓarewan ya kai taɓarwa kin san kusan shekara talatin wannan wurin wato kullum ci baya yake ba gaba yake yi ba kuma babban abin da ya dawo ne ainihin rudani da aka samu na ainihin tsare-tsare na ilimi a ƙasar gaba ɗaya wato shi ilimi an kasa ma sanya shi a wani bangare yake yana bangaren ƙananan hukumomi ne ko jihohi ne ko kuma gwamnatin tarayya za a ce ilimin manyan makarantu yana hannun gwamnatin tarayya ilimin sakandare sai a ce yana hannun jihohi sannan ilimin firamare sai a ce yana hannun gwamnatin tarayya ne da jihohi da kuma ainihin ƙananan hukumomi to wannan ya jawo rudani sosai a tsarin saboda yankin kula tun kafin ainihin in ce yancin kai akwai tsare-tsare da aka yi masu kyau na ilimi bayan an samu yanci aka zo aka sake yin wani tsari wanda ake gani ya fi dacewa da kasa wanda yake wancan tsari da aka yi na turawa suna ganin kaman da yi favorin kasa ba aka canza tsarin aka adoptin wani tsari da ainihin amerika take amfani da shi na 6334 wato mutum ya yi shekara shida a primary ya yi shekara uku a junior secondary school wato karamar secondary sannan ya je babban secondary ya yi shekara uku sannan ya tafi jami'a a duk tsarin da aka yi na ilimi babu wani tsarin da ya kai wannan tsari wato mai kyau wanda da a ce an bi shi yadda ya kamata da duk matsalolin ilimin da muke ciki yau ba mu shige su ba. A karanta a rubuta To yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. To ma sauraro a yau kuma a madafin nawa na tanadi zan yi miyar shuwaka ne. Farkon fadi shuwaka dai wani ganye ne shi ma mai sinadirai masu sanya lafiya ga ɗan adam. Amma sai dai idan aka tanadi ita shuwakar ganyen shuwaka yana da ɗaci to sabida haka kamata ya yi kafin uwar gida ta yi amfani da shi idan an kawo mata ganyen shuwakarta mai kyau ta wanke shi sosai yadda wannan ɗacin zai ragu sosai idan uwar gida kika wanke wannan ganyen naki na shuwaka dama kin tanadi ɗan kayan miyarki da agushi da sauran dai duk abin da ake bukata wa'yansu kuma ba ma sa amfani da agushin sukan yi amfani da gyada ne to da farko dai uwar gida idan kika tashi ka gyara kayan miya ki kika jajjaga su sai ki nemi manja idan kika samu manja sai ki samu nama sai ki yayyanka naman ki dama bayan kin riga kin wanke shi sai ki zuba a tukunya ki dan zuba dan ruwa haka kaɗan ya tafasa nan kuma a gefe guda ga busasshen kifin ki nan ma shi ma ki wanke shi tas da ruwan ɗumi to idan kika tashi shi wannan busasshen kifi da kayan miya sai ki zuba su a tare nan kuma ga manjan ki sai ki soya su sabida kifin ya samu ya dan ƙara laushi daga nan kuma sai ki ebo naman ki sai ki zuba a ciki nan ma ki bar naman ya dan ƙara laushi da kifin nan da kayan miya haka su dan soyu to idan suka soyu uwar gida sai ki ɗauko a ki sai ki kwaba shi da ruwa daidai ba wai fa ki kwaba shi tsalala ba da ɗan kaurinsa sai ki juye shi a cikin wannan kayan miyar da busasshen kifinki da nama sai ki juya su ga agushin nan ya dan dahu haka nan idan kika gan shi ya dan dahu sun soyu sai ki kawo ruwan nama sai ki zuba dan yanda agushin zaki gan shi ya yi kauri kuma ba kowa ne yake son miya mai kauri haka ba sai ki dan zuba ruwan naman nan dama ba da yawa bane ba ki tabbatar yanda miyar ki ba za ta yi kauri din nan kitib ba sannan kuma ba za ta yi ruwa ba to idan suka dan tafarfasa suka tafarfasa dama kin riga kin zuba sinadaran kayan kamshin ki a ciki da su magi da sauransu sai kuma ki ɗauko wannan shuwakar take da kika wanke ta dama kin aji ta a gefe ɗaya sai ki zuba ta kuma idan za a yi amfani da shuwakar ya kamata dan miyar ta fito ta shuwaka ɗin ce uwar gida a ɗan yi amfani da shuwakar haka da ɗan yawa idan ma ana so za ki iya yin amfani da ganyen ugu shi kuma wannan ganye na ugu wani ganye ne shi ma wanda yake ƙara jini a jikin ɗan adam kuma yana ƙara lafiya sai ki zuba shi a ciki. Yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya. A gaskiya mu 'yan Najeriya matasa da yara, mata da maza, muna so shugaba mai jiran gado, Janar Muhammadu Buhari, ya kawo mana sauyi mai ma'ana a harkar ilimin Najeriya. kamar ɗaukan malamai masu inganci waɗanda suka cancanta da kuma dawo da ilimin firamare har zuwa matakin sakandare kyauta a duk faɗin ƙasar. Sako daga Yusuf Mega mai gombawa. Abin da muke so shugaba janar Muhammadu Buhari ya yi mana shine ya mayar mana da ilimin jami'a ma kyauta ga duk ɗaliban Najeriya. Sannan ya cika alkawarin shi da ya ɗauka cewa zai soke zuwa bautar ƙasa kuma a maimakon haka zai ba wa waɗanda suka kammala karatun digiri waɗannan kuɗaɗe da ake kashewa domin su ja jari kahin su samu aiki. Sako daga Ilyasu Hamidan. Muna so a hana shigowa da miyagun ƙwayoyi da bama-bamai da aka addabe mu da su a Najeriya. Sako daga Fatima Abdullahi Nash. Canji ya kasance an samu tsaro a ƙasa, sannan ta wannan asibiti ya zama na an inganta asibitocinmu mun daina hita kasashen waje neman lahiya makarantun gwamnatin mu su ba da ilimi ingantacce ya kasance yaran da ke makarantun kuɗi ba su yi yaran da ke makarantun gwamnati da komai ba sannan jami'o'in mu inganta su ta yadda za mu daina hita kasashen waje neman ilimi haka kuma inganta tattalin arzikin ƙasa zai taimaka ma al'umma sako daga hafsa mashi ya kamata a rage kudin makarantar jama'a ta yadda 'ya'yan talakawa za su iya biya su ma su sami digiri domin sau da yawa za ka ga ɗan talaka ya gama sakandare amma shiga jama'a ta gagare shi saboda tsada kuma muna so ya ɗau ƙwararan matakai akan waɗanda suka saci dukiyar ƙasa Sako daga mansur lawal da farko babu isassun azuzuwa babu kayan aiki babu isassun malamai ko kuma yawancin malaman ma ba su san abin da suke yi ba wato dai su kansu malaman kamata a ce su ma ɗalibai ne a wannan ajin da suke koyarwa a najeriya ne kaɗai za ki samu wannan halin duk da arzikin da muke da shi don haka ni abin da nake so sabuwar gwamnatin baba buhari ta mayar da hankali a kai shine gyaran albashin malamai da kuma samar da kayan aiki a makarantun ina gani ta hakan ne kadai malaman za su samu natsuwa sosai har su iya bayar da ingantaccen ilimi ga yara sako daga ashir muktar yusuf zaria daga ƙarshe muna so mai girma janar muhammadu buhari ya yi yaƙi a kan cin hanci da rashawa yaƙi da ta'addanci haɗa kan 'yan najeriya ba tare da nuna ƙabilanci ko bambanci ba muna kuma yi masa addu'a akan allah ya haɗa shi aiki tare da mutane masu kyawun aƙida. Sako daga Mustapha Ahmad Abubakar. Maryam masu iya magana suka ce laihin daɗi ƙarewa. Mun zo ƙarshen wannan shiri namu. saurare mun saba ba ku tambayar mu ta yau wadda da za ku rubutu amma ku bi mu bashin Allah da za ku ga wannan tambaya a Facebook ko Twitter da kuma dai hanyoyin da aka saba wato sa wannan tambaya sai ku amsa mana. Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki da kuma fatan za a ƙara mai da hankali wajen gyara ilimin Najeriya. sai kuma gobe da izinin Allah mu sake dawo muku yanzu a madadin Maryam Dauda da wanda ya hada mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta farra girma ta farra da injiniyan mu Mr. Rashad ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.